Jose ya ce matarsa Matilda Faria ita ce ta lallaɓa shi domin kar ya karɓi matsayin manaja na ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Ingila a shekara ta 2007 a lokacin da Marinho wanda ke rike da matsayin manaja na ƙungiyar Chelsea a yanzu haka ya so ya zama magajin Stephen McLaren a matsayin coach na ƙasar Ingila. Amma ya ce hirar da suka yi da matarsa ita ce ta sa shi yin tunanin yadda ba zai ji daɗin rayuwa ba a tsakanin wasa da wasa. Tunda akan ɗauki watanni masu yawa kafin ƙasa ta buga wani wasa guda. Ya ce ta yi gaskiya kuma lokaci bai yin a karɓar wannan matsayin ba. Ya ce ina matuƙar son aikin manajan kulob wanda shi kullum ake yinsa. Ina kuma son matsin lamba da aiki ke kawowa a kullum. Wasannin horo tafiye-tafiye zuwa buga wasanni har ma da karawar gasannin wasanni. Marinho ya ce a lokacin da yake tunanin karɓar mukamin manajan Ingila, ƙasar tana shirin buga wasan sada zumunci da Faransa a Paris, don haka har ya fara tunanin 'yan wasan da zai gayyata da irin dabarar kwallon da za su buga. A nan ne sai matarsa ta zo ta ce masa yaushe ne wasan Ingila na gaba, sai ya ce mata nan da wata biyu. Ta ce masa to me za ka yi cikin watanni biyu kafin wasan? Shi kansa sai ya ji cewa a gaskiya ba zai iya yi ba, watakila sai dai nan da shekara ashirin.